Dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru waɗanda ake kiran su Operation Alpha sun kutsa cikin ƙasar tarayyar Najeriya domin farauto maharan Boko Haram cikin dannawan nasu da suke yi motan dakarun tsaron ƙasar jamhuriyar Kamaru ta haukan Nakiya wanda maharan Boko Haram suka binne akan hanyar goshe amma a cikin sojojin na ƙasar ta Kamaru guda biyu ne kawai suka jikkata rundunar dakarun sojojin ƙasar jamhuriyar Kamaru sun samu nasarar shiga cikin garin goshe mai tazara tazarar kilomita 22 daga garin gashiya, an da zaratan sojojin suka yi artabu da maharan Boko Haram an yi mummunan dauki ba daɗi a wannan ƙauyen an da aka halaka maharan Boko Haram da dama sannan kuma dakarun tsaron suka kamo maharan Boko Haram waɗanda suka miƙa kansu da kansu kana sojojin sun kwato kayayyakin yaƙi da dama wanda maharan Boko Haram ɗin suka arce suka bari wannan kutsen da dakarun Operation Alpha suka yi suna da aniyar buɗe hanyar bama banki zuwa marwa ne an da maran na boko haram suke cin gashin su babu babbaka na tambayi mai gana abba a matsayinsa zai ba da shawara a bangaren tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru ko me yasa sojojin kamaru suka shiga ƙasar ta tarayyar najeriya domin kamo maharan boko haram a gaskiya wato abin da yasa dakarun a tsaro na ƙasar kamaru suka shiga najeriya ba wai sun shiga ne da sunan wato dakarun kamaru ba sun shiga ne da sunan dakaru wato na jamhuriyar in eh, wato lakchat to sun shiga wannan wato birni na ah, goshi da najeriya saboda su taimaka wurin bude hanya da ya tashi daga bama zuwa banki banki ta shashin eh, kamaru hakan nan bama ta can najeriya wato eh, zuwa marwa wato sun shiga don su bude wannan hanya saboda hanya ne da da ya kasance eh, yan boko haram sun kwace wannan hanya ba dama mutum ya ketara yan kasuwa hanya ne kuma da yan kasuwa suna yawan yawan bi ta nan to abin da yasa kenan aka bi ta nan to to wannan kutsawa da suka yi an samu dai dan an ci nasara amma kuwa an yi dan rashi amma ba rashin rayuka ba ko ka san yawan maharan boko haram da sojojin suka kamo da kuma kayayyakin yakin da suka kwato daga hannun maharan na boko haram har zuwa yanzu dai ba a ba da wato eh, lissafi cikakke akan wannan ba amma abin da za a iya sanarwa jama'a shine eh, lokacin da aka je wato eh, wannan kutsawa cikin birnin goshe akwai bomba da ya fashe da motan sojojin kamaru ne ya hau kai amma babu samu wanda ya mutu wato mutum biyu ne dai suka ji ciwo a ciki to an yi nasara dai kan wurin kama eh, mutanen boko haram akwai waɗanda aka kama da dama ba a riga an sanar da eh, adadin su ba haka kuma makamai dewa an kama a wannan wato operation Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga ƙasar Kamaru